ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين kada ku sanya wani abin bauta tare da Allah kuna bauta masa koma bayan Allah hakika ni mai gargadi ne daga gare shi a bayani